Ƙungiyar matasa da ke fafutukar ganin shugabanci na gari da ci gaban jihar Filato ta bayyana rashin gamsuwarta da yadda aka fitar da ɗan takarar gwamna a jam'iyyar PDP a jihar, ta kuma buƙaci uwar jam'iyyar PDP ta ƙasa da ta gaggauta fitar da wani ɗan takara kafin ranar 26 ga watan nan. A cewar shugaban kungiyar matasan Daliop Choji Davo, jama'a da dama sun koka rashin gudanar da adalci a wajen zaben fidda ɗan takarar gwamna a jam'iyyar PDP. Dole mu nuna ma jama'a rashin jintuwanmu da rashin yadda da matakai da hanyoyi da aka bi domin a cire ɗan takara na pdp kuma za ki ji muna karfafa a kan pdp domin ba za mu yadda a ce wata fati ta zo ta samu na gwamna a nan a plateau ba in ba ita pdp ba wanda kuma in kin ji kukan mutanen plateau ba a yi gaskiya a wannan zabe ba shi wannan dan takara mai suna senator gns project ita zabe kam ba a yi zaɓe ba in za a bi ta gaskiya don matakai da aka bi daga lokacin da aka zo aka yi accreditation na delegates za a fara zaɓe sai agents na su masu neman takara suka fara gano matakai da aka doka wanda ba su kan hanya suka ja hankalin wanda aka turo daga abuja su zo su conductin zaɓen nan da cewa matakai da aka doka fa ba za su taimake wannan zaɓe ba sai mutumin ya yaki ya ji su dama gwamnati suna so su ga su wani delegate za su zabe shi wannan dan takarar nasu da suna kan musu na ma mutane da shi domin an bi delegates an raba masu kudi an sa wayansu sun yi rinsuwa a kan cewa ko takaka dole za su ba su zabe bayan haka ba a accrediting su agents ba an ja hankalin masu conducting zabe daga abuja sun ki agents suka ce to a gaya musu ballot papers guda nawa ne ka zo da su booklet mutumin nan ya ki ba zai gaya musu ba yanzu me kuke bukata international za ta zona da yan takarar nan a duba da kuma stakeholders na pdp daga plato a duba a cikin yan takarar da sun nemi zaɓe za a zamo guda ɗaya da zai karba wannan tuta na pdp amma ba shi wannan senator gns pajok ba don mutane sun riga sun nuna cewa ba son shi in an sa shi kan pdp ba za su ci zabe a plateau ba ya zama musu wajibi ne su doka wannan mata tsakanin nan da 26 ga wannan wata shi ma shugaban majalisar matasan krista a nigeria luka shehu ya ce ganin yadda shugabanni ke gudanar da siyasa ka iya janyo ci baya wa demokradiyyar nigeria shugabanninmu kuma ba su yi la'akari da cewa ga irin siyasa yadda yake tafiya haka yana iya kawo cikas ga arzikin ƙasa shi yasa na yi magana na ce abin da ya faru da har bankin duniya ta kasa imf suka ba mu conditions wanda suka zama ana kira austerity measure shekarun baya ce cin hanci da rashawa da rashin gaskiya ya zama ne abin dama gari a najeriya gaba daya ana neman matsayi ne ta kowane hali babu tsoron allah ana abubuwa wanda yake kamar tsafi kamar zub da jini kamar yarjejeniya wanda yake ba a kan hanya ba ne amma kuma yana kawo bala'i da wahala a ƙasa. Shi ko ɗan majalisa mai wakiltar fanshin ta Arewa a nan jihar Plateau Dicket Plank kiraye wa masu ruwa da tsaki kansu nemi sulhu da duk waɗanda aka saba musu a siyasance don samun haɗin kan jama'ar jihar ta Plateau. To akwai abubuwa amma kuma in ma ya faru ai rayuwa yafewa a ba da hakuri da yafewa ne rayuwa mu yi gaskiya in akwai inda mun taka ma juna mu gaya mu ba da hakuri mun ba ma juna hakuri kaga a yafe wannan i assure you that you get the best duk kokarin da na yi don jin ta bakin dan takarar gwamnan na pdp a jihar ta plateau sanata gyan ya ci tura zainab babaji murya amurka daga jos a nigeria